بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada mu a wannan safiya ta lahadi ta 23 ga watan zulkada a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 29 ga watan tara shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na biyar a cikin kitabun libas a karatu wannan littafi mai albarka littafin mawata malik babi na biyar shi ne babu da yamma malik ibn na ya ce babu ma ja'a fi isbalin rajulin sauba babin da ya rage bayanin fi isbalin rajulu saubi sauba na hukuncin mutum namiji ya saki tufafarsa ƙasa wance a tsawo ya haɗa riga riga ce ko wando ne na duk abin da yake sutura mutum ya sake shi ya zama na yana jin shi a ƙasa ko ya zama na ya huce irin sawu da sauran sakonni da babu yake dauke da su قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قال وحدثني عن مالك ubaidullah bin yahya allaisi ya ce kuma yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wani daga malik ibn anas an abdullah ibn dinar daga malam malik shine abdullah ibn dinar abu abdurrahman almadani an abdullah ibn umar daga abdullah ibn umar ibn khattab أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من زعل الله سيرا أمين الله ستبت أقريش ياشي allazi ya juru khuyala dukkan wanda yake jan tufafinsa a ƙasa khuyala yake yin hakan kuma da girman kai da ji da isa la yanzuru Allahu ilaihi yawm al-qiyama Allah ba zai taba kallon shi ba ranar tashin al-qiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafa bi hadha wa'idan wannan ya isa ya zamana narkon azaba don zai zama kenan jan tufafi a ƙasa shi ma yana cikin kaba'ir don malamai da suke ta abin da ta'arifin kabira suka ce kullu zambin lau haddin fi duniya awil la'ana awil wa'i dukkan zanubin da yake an sanya mai haddi a nan duniya ko kuma an sanya la'ana ko kuma an yi ma mai wannan zanubin narkon azaba wanda yake jan tufafinsa a ƙasa allazi ya jirru thawbahu wanda yake jan tufafinsa huyala yana imamu ya ce izaran shin mayafi ne wani eh, na gyautu ne na ƙasa aw rida'an ko kuma mayafi ne na sama au qamisan ko riga ce aw sarawil ko wando ne aw ghairihima ko ma wani su ne mimma yusamma sauba duk abin da ake kiran da sunan tufafi da duk wanda yake jan shi a ƙasa wannan mutumin ubangiji subhanahu wataala ba zai gan shi ba ba zai kallace shi ba ranar tashi alkiyama Allah ya sauke annabi tsira da aminci Allah su tabbata a ta ya ce khuyala yake yin hakan da girman kai to idan ba da girman kai ba ne ba ba ni za su zo gaba قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا وحدثني عن مالك ما مالك ابن أنس يا كرنت عن أبي الزناد لك مال منسى أبو الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج daga malaminsa haraj abdurrahman bin hurmus an abu huraira daga abu huraira abdurrahman bin sakharin ad-dawsi al-yamani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai kallace ba ranar tashin la yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ba zai kalla ba yawmal qiyamati a ranar alkiyama ba zai kallaci ilaman ya jurru izarahu batara ga dukkan wanda yake jan tufafinsa a ƙasa don girman kai allah ba zai kallaci shi ba ranar tashi alkiyama aga wannan annafar ce da ta yi ta'addi da ila yanan kallo ne na hakika allah ba zai kallaci shi ba ranar tashi alkiyam saboda me saboda yana jan tufafinsa a ƙasa da girman kai da ji da isa قال وحدثني عن مالك ان نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلام كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من يجر ثوبه خيلاء عن مالك daga مالك ibn انس an nafi'un daga من nafi maula bin umar wa abdullahi bin dinar da kuma wani ɗaya malamin abdullahi bin dinar wa zaid bin aslam da ɗaya malamin zaid bin aslam no kenan malaman malik a nan uku ne na ɗaya na fi na biyu abdullahi bin dinar na uku zaid bin aslam kulluhum kowanne ɗaya yukhbiruhu yana karantar da malik an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar kenan na shi daga abdullahi bin umar abdullahi bin dinar daga abdullahi bin umar زيد بن أسلم دقى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي ما ذا الله سيدا دعميتو أن لا استبتع ياتي لا ينفر الله يوم القيامة الله بزي كلا برارة أشهر القيامة إلى من يجر ثوبه خيالا قد كون ديكي جنت فافنسا قصا دي جرمان كي دجي دي إساء ya yi babban riga kaga yana tafiya kiriri tana can ƙasa wai ya isa kenan duk wanda yake wannan allah maɗaukin sarki ba zai kallaci shi wani ta shan kiyama kun gani waɗannan hadisan suna cikin muwaffa ne a ƙarshen cewar malikiya kenan balle mutum ya ga cewar an an ɗage wando an yi wani abu ne na daban ala rahimahullah wa haddasa ni an malikin an al'ala ibn abdurrahman an abihi annahu qala sa'altu abasa ibn khudriyyi radiyallahu anhu an al-isar فقال أنا أخبرك بعلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي لا جناها عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وحدثني عن مالك kuma imam malik ibn anas ya karanta dani ni wannan an al-ala ibn abdurrahman daga malamin malik shine ɗan dan abdurrahman an abihi daga baban ala'u shine kenan abdurrahman annahu qala lalle shi abdurrahman baban ala yace samitu abu sa'id al-khudri naji abu sa'id al-khudri sa'altu abu sa'id al-khudri ya an izar na tambayi abu sa'id mutum khudr na tambaye shi anil izar dangane da tufafi dangane da sutura da na dama muna cikin kitabun libas ne ana fata mun gane wannan da kyau an kuma ba kuma ta ba kowace al'umma da irin nata tufafi din da take sawa kowace kabila da irin nata isa sai aka faɗa a darussan da suka gabata abin da ake bukata da mutum ya sa tufafi da zai tsare shi aka mana dai bayani to yanzu ya ya zai yi tufafi shi ne ce ya tambaya abin na abbas sai da kudiri don gane da tufafi faƙal sai a sai da kudiri ce ana ukubiyar ka bi ilmin ni zan baka ka kuwa labari kan sutura yadda mutum zai sata zan ba ka labarin na bi ilmin a ƙoshi da ilimi a ciki samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa isratul mu'mini tufafin mutum mummuni ne ila an safi saƙai yana tsayawa ne daidai sharaɓarsa yana tsayawa ne daidai makyangimarsa yana tsayawa ne daidai rabi na ƙorinsa ina fata mun gano wannan da ke ko tufafin mummuni yana tsayawa ne rabin ƙori wannan shi ne inda mutum mummuni ne tufafin shi sai iyana wa la junaha annabi sallallahu alaihi ce babu laifi alaihi ga shi wanda ya sa tufafi fi ma bainahu ruwa bayan alka'abai na inda tufafin ya tsaya tsakanin idan sawu da tsakanin rabin kauri da idan sawu kamar ya kenan a wani ita shi zo ne ya gwada ina rabin yake wasu sai da sun tsaye can sama wannan kuskure ne ba suna ba ne wani ji da ke ko mutum ya sahi can sama karewa ɗagewa ke nan ba suna ba ne ana ba ta muna jin wannan da kyau isratul mu'min tufafin mummuni shine ila an safi saƙai zuwa rabin ƙoransa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce saƙai ƙauri guda biyu na dama da na hagu an sallama ce la junaha alai babu laifi a gare shi fi ma bayna hula abin da ke tsakanin rabi ƙaurin wa bainal ka'abain da abin da ke tsakanin irin sa'u. zuwa irin sa'u nan duk babu laifi in mutum ko ya bari can sama ko ya sako da shi kamar da shi ma ya sako da shi babu laifi har zuwa irin sa'u. qala sallallahu alaihi wasallama ma asfala min zalik abinda yi ƙasa da irin sawu nar to wannan wuta ne ma asfala abinda yi ƙasa sannan kuti ba a nazarar su ke maimaitawa ya ce ma asfala min zalika abinda yi ƙasa da irin sawu nar wannan wuta ne yana wuta bayani na rasulun yi shi bayani warkacce fayyatacce ko na ji da ke ko ya ce tufafin na mummuni yana tsayawa ne rabin kauri babu laifi daga rabin kauri zuwa idan sawo wannan tsakanin babu laifi ana an salmi ce ma aswala min zalika abin da yi kasa da haka fafin nar yana wuta ma aswala min zalika abin fa da yi kasa da haka fafin nar yana wuta kaga yanzu nan ba a ce yayi da girman kai ko bai da girman kai ba ko yayi da girman kai ko bai da girman kai ba in dai yana ƙasa da idan sawu to wannan wuta ne la yanzuru Allahu yawmal qiyama Allah ba zai kallata ba ranar tashi alkiyama ba zai kallaci ila man jarra izarhu batara ga duk wanda ya ja taba shi a ƙasa da girman kai ba kenan idan da girman kai ne to azabar ɗoriya ce kuma akan azabar wuta amma idan ba da girman kai ba ne wannan shi ne fafin na idan ya zama da girman kai to la ya zura Allah ilaihi Allah ba zai kallace shi to aka sai mutum ya kiyaye dan da sai ga ya ce a to ai shi ba da girman kai yi ba kuna ji da ke ko shi ya ja fafin shi ai ba da girman kai ba ne hadisin ya ce ba da girman kai ba ne idan ba da girman kai ba shi shine wannan fafin na idan da girman kai ne shi ga wannan la yanzuru Allah ta'ala ne inda girman kai ne Allah ba zai kallace shi ba in kuma ba da girman kai ne to wannan wuta ne ka mutum dole ki kiyaye ga dai hadisi mun karanta kuma cikin mawafa muke karanta shi ba ya cikin kitabu tahir bane da mutum zai ce na wahabiyawa ne kuma yato wannan bayani yake haka yake a cikin risala ka za a ga mutum yana tutiyar shi kuma malikiya yake bi sai ga wanda yake can kamar abin nan na Allah salamatu al'afiya wani kan mutum zai yi addini ya yi addini a matsayin addini kawai kada ya sa mutane siyasa a ciki ya bar wanda shi yana shara kasa sai cewa ya shi ba da girman kai yi ba eh ba da girman kai ba musulmi ce in ba da girman kai ba ne wannan fafinnar inda girman kai ne la yanzuru Allah ta'ala ilaihi shi ne fa ka kallaci abin isratul mu'mini ila ansafi saqai ta babu mu'mini yana tsayawa ne iya rabin kauri la junaha alai babu lafi fi ma bayana huwa bayan alka'bayn abin da ke tsakanin rabin kauri zuwa idan sawu babu lafi mutum ya ya saki ta babun sai bar ta babun har zuwa idan sawu ma asfala min zalik abin da ya kasa da idan sawu fa finnar to wannan mutane ma asfala min zalik abin da ya kasa da idan saufafi nar wannan wuta ne an sanar sai da imomi ta su biyu amma sai ga mutum saboda ke rashin kunya baya jin kunyar Allah baya jin kunyar manzan Allah sallallahu ta'ala sallama sai ga yana da mutum wannan kanin ga kasa kaji yana ce da shi saki wannan ka tsallake ruwa wannan hatsari ne zai zama sanadiyar kafircin mutum cikin kankanin lokaci ko kuma ka ji a a to ai tunda an ce babu laifi ka sake shi iya irin tsawon mana a wani irin dolanci ne da molanka an ce tufafi na imanin nan na wani ya ɗara na wani kudur da ke ko an ce na mummuni iya irin tsawon ne yanzu an ce ka ɗaga an ɗaga maka zuwa abin nan rabu kori ne an ɗaga zuwa irin tsawo idan wannan ya bar nashi irin tsawo ba za ka zarge shi ba kamar da eh, idan wani ya bar imashi zuwa rabin kori ba za ka zarge shi ba kamar da idan wani ya sauko da shi kasa da rabin kori ba za ka zarge shi ba to amma sai ga wani ya naci tun da an ce zuwa irin sawu wai dole ka sako shi zuwa irin sawu in shi ya sake shi zuwa irin sawu ya yi in gaggawa shi zuwa rabin kori yayi abin da yake haramun shine kasa da irin kori kuna jira da ke ko to da yake duk abin da muke faɗa ya shafi mata ya shafi maza ina faɗa mana duk abin da shari'a ta zo da shi ya shafi maza ya shafi mata shi yasa malik ya ce babu ma ja fi isbalil mar'ati thawbaha sai zai hukunci kan na mata in ba da haka ba to da dole za mu ce yadda na maza yake iya kauri haka na mata yake iya kauri sai ware wani babi kuma domin yi bayanin na mata shi ya yake قال وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن نافع عن ابيه نافع مولى بن عمر عن صفيه بنت ابي عبيد انها اخبرته عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنها انها قالت حين ذكر الازار فالمراه يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت أم سلمة رضي الله عنها إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه قال باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها باب ديزو زي بيان ماشي تسكي تفافنتا ce tufafi ya shafi zani ya shafi hijabi ta sake shi ƙasa shi kuma ya hukuncin yake mun dai ji hukuncin mutum namiji ya saki tufafinsa to shi ya saki tufafinsa har ƙasa iya ƙasa ne isbali ko kuwa ya yi dogon hannu zururu haka fa kuna ji da ke ko malamai suka ce haka ma ya yi dogon hannu hannun shi ya zama da eh, rigar ya zama da ya wuce ya shiga ciki sosai shi ma yana ciki sai dai bai kai na jan shi a ƙasa ba duk inda ake ɗinkawa ya wuce ka'ida ya wuce yadda ake yi ya zama isma'il ya zama barna amma yin wannan na ƙasa shine yake da hukunci mai tsanani Allah ta ya sauke wa da sani an maliki kuma yamma maliki ibn anas ya karantar da ni daga malamin sa ana bi bakar bin nafi'in daga malamin sa abubakar dan nafi' an abihi daga malamin abubakar shine wa kenan nafi'in maula bin umara intaccen bawan abdullahi dan umar an safiyata binta abi ubaid daga safiya ɗayar abu ubaid annaha akhbaratu ita safiya ta ta karantar da nafi maula bin umar ta ba shi labarin an ummi salamata daga ummu salama mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat lalle ita ummu salama ta ce hina zikirar izar lokacin da ake bayanin tufafi kuna ji da kyau lokacin da anan salama yi bayanin tufafi zai yi yiwa bayanin waɗancan hadisan da muka yi ya yi bayanin tufafi yadda za a sanya tufafi da yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza sai ta ce falmar'atu ya rasulallah ta ce to ya ma'aikin allah mace fa ya za ta bannata ƙal sai manzan allah ya ce turhihi shibara za ta saki nata ƙasa ɗani guda haka za ta saki nata ƙasa tsawon haka haka za ta sake shi ƙasa قالت أم سلمة رضي الله عنها سي أم سلمة الله كرمت يدها تشي إذا ينكشف عنها تشي تو أي يا رسول الله هكا زي هاي أنت سكيشي تاكو قبلنا تاني هكا to zai daga akwai lokacin da ta iya daga za ta tsallake abu korinta zai fito fili wana jira da kyau ba'al sai manza Allah su salama ya ce fanfira'an to ta sake shi zira'i guda ɗani guda haka ta sake shi a ina a ƙasa la ta zidu alaihi kada ta ƙara a kan ɗani guda mun ta hadisin can baya can baya sosai farkon mawata wannan hadisi ɗin sai aka tambayi mazala to ya rasulallah na tun tunda yana jan kasa ne kiririri ina ba ta kuna jinar kyau sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce idan sai aka ce idan ta shafi inda yake da najasa sai ta wuce eh, hijabin ya ja inda babu najasa to inda babu najasa ya tsarkake can inda yake da najasa mhm. walaikun salam eh. eh mana ai ta ne ya rufe ƙasa ta sauka ƙasa shi ne za ta ƙara ɗani guda sai ummu ta ce zai yayi don za ta tahi tana sauri ko ta daga kafa zai yayi sai annabi salama ce to ta kara zira'i haka ba a kan tsawonta amma gudunar ga halin da ake ciki mata zama su iya ƙori maza wanda su haƙasa kuna gani ba saboda tsabar rashin kunya fa mata ba za su ɗauke hijabi yadda annabi salama ya faɗa suna tafiya sai ga ji yara suna cewa wai su ba za su bi koyana ba sai inda aka share sai ga sana bin bayan su ke wai nan ne da ta share wurin bari ta gora malam ka ji wani mutunci yana cewa a makarantar shi inda mace ta zo wai ya buɗe makaranta ne amma inda mace ta zo da hijabin da ya wuce kauri ya wuce gwiwa wa kara ɗauke ta amma kasa gaya mata sai dai ka da ita ba za a ɗauke ta a matsayin malama ba fitsara iri daban daban ina hijabi ina zaman shi iya kori saboda Allah amma karanta da abin da manzo Allah ya faɗa ina magana aje hijabi iya kori iya gwiwa kai ina magana aje iya gwiwa sannan kuma gudu ga yadda ake ɗan gashi fa jiya mun yi bayani kan shara-shara yau muna bayani kan tsawon ya ake bukatar ya kai ina fata mu wannan da ke ko ya ake bukatar ya kai wannan ba neman shawara za ka ba duk wanda ka san kana da fada da shi hakkin na kanka in ka sai hijabin ne za ka ba tele ya ɗinka daga can waje kawai kullum da tsawon mahaifiyar mahaifiyarka ce tana ita wannan ya yi mata tsawo ita yanzu ya za ta da wani ya ce ya hakuri mama ya hakuri sai zai ka ɗin kuma ta bangajeje daga waje ka gane wannan ko in mai ɗakin ka ce sai ka ɗin kuma ta bangajeje daga waje daman kai ka riga ga abin da yake ce ga yadda za a yi kawai haka za ka shigo ya ce ga hijabin sallah an yi ba shi kenan ba dan an yi kusa da sallah a lokacin in kuma kusa da biki ne ya ce to ga hijabi yi biki ya kusa sai ka da an sa hiban gajije kai wannan tuwon za a yi kaza ka yi riga ka gama za a kwance shi ne a sake wa amma muddin ka ba su kuɗi ka ce ga kuɗi su ɗinka hijabi ko ta faɗi yaji nawa za a ɗinko mata za ta sa ta a kwana wa mai ta rage a ciki da ba wani batun ta rage za ka sa kawai a yi maka ne inda batun mata ne ka ce ta rage ba rage za ta yi ba za ka dora mata laifi ne kawai za ka sa mai dinka hijabi ne ya ɗinko mata kawai daga waje ban je kawai za ka kawo shi to yanzu mun je da sutura take kuma wannan mun ji shi ne fa amma wata na imam malik ibn anas a gani hadisi na biyu da muka karanta la yanzu yanzuru Allah tabaraka wa ta'ala yawmul qiyamati ila man yajurru izarahu batar hadisin bukhari ya rawaito shi bayan muwatta bayan malik a muwatta hadisi na uku la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man yajurru thawbahu khiyala hadisi ne da bukhari da musulun da suraito shi bayan imam malik amwata to can babin hadisi ne da ya magana kan suturan maza yanzu nan yana magana akan suturan mata ga yadda mata za su yi sutura za su saki ɗani guda ne a ƙasa bayan ya kai sai ta ce ya rasulullah zai waye za a ga korinta ta ce su za ta yi za ta sa zira'i guda a ƙasa ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko to ban sani ba ko shi ya sa mata idan sun sake ƙasa kuma su sa safa sai suke ganin kan safa za ta za ta mai gurbin bayyanar amma ma da kaga ta sa hijabi ya gwiwa ta sa hijabi wai tana ce maka ma dan dan kai sa'a ta sa kai sa'a ta yana kai sa'a ciki eh malam ka je ka ga yadda yan bula'u suke dan suke gantsara musu wannan mayafin na wuya da kirka samu mayafin 300 ke nan wallah ka je e shi irin wannan da suke sawa a kafada za ka ga da arna sana sashi a yanku kwanakin nan ka lura ta arna sana sashi sai ga ta yi ado ta dan yafa shi haka eh eh wani na tsokanin shari'a a wannan sista ce suke sawa sasta ne suke sawa sasta suke sawa mata mishan eh bai ba mata mishan shi ne fa shiga kiristoci fa a sa ta sa wannan dogon rigar ta sa wannan iyana shi ne shiga mace kirista sai ka gaba ɗaya kiristocin sun watsar sai in aka wannan wai wannan an ware shi ne na malaman su ne za su yi amma su fi tsararin ba za su yi wannan ba to haka suke so su ga shi babban hijabi wannan na malama ce a cikin musulunci amma su a gani so da wallah mutum ya kiyaye ya kiyaye karatun na gashi abubuwan tamu ke karanta shi ƙarin yake nan balle magana ta su malikiya suke yi kawai zai cewa malikiya yake ne don cimma wata mummunan manufashi ba ka ba addini ana yin shi ne a matsayin shi na addini قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الانتعال باب da yazo zai mara bayanin sanya takalmi al sanya takalmi ya ake sanya shi wacce kafa ake fara tsawa wacce kafa ake fara cirewa mutum zai a kafa zai sa kafa ɗaya ya rike kafa ɗaya. to in dai a shari'a an buɗe babi mai zaman kansa domin sanya takalmi a ba sai maulidi ne za ka ce ba za a yi magana shi ba in dai da addini ne in dai addini ne mala in dai an buɗe babi don za a sa takalmi an ce babu ma ja fi inti'an ka san bayanai gaba ɗaya an riga an kammala su tufafi an yi magana shi ga yadda ake sai dai ta ashar ya ce shi ya yadda wai ka sanya riga wandon ka iya rabin kori amma ya za ke da wannan shaddar ka sai shaddar ya dubu bakwai ka ce za ka yi musu musaƙi da ita ka ce wai abu so in za ka yi wannan ka yi da dai yadi da irin na ɗari bakwai ɗin nan irin na dubu ɗaya da biyu dubu ɗaya da ɗari biyar yawwa amma ya za ka sai shaddar mai tsada wai kuma wai ka ce za ka yi wando iya nisfu sa wato idan aka ce maka ƙwamsul basirati an toshe ma mutum basira an shafe mashi basira to wannan ya riga ya tashi aiki Allah ya tsare mu baki da qala babu ma ja fi intihan babin da zama mana bayanin hukuncin sanya takalmi qala wa haddathani an malikin عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمشين أحدكم في نار واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا قال رحمه الله وحدثني عن مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني عن أبي الزناد دق أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج دق أعرج عبد الرحمن بن هرمز an abi huraira daga abu huraira abdurrahman bin sakhar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yamshi yanna ahadukum fi na'alin wahida kada ɗayan ku ya kuskura shine ma'anar la yamshi yanna nunu tawkid as-saqila ba wai la yamshi ba la yamshi daban la yamshi yanna daban wannan la wannan nuni ɗin ita malaman nawa suke cewa nuni ce ta tauki ta karfafawa kuma a sakila karfafawa mai karfin gaske kada ɗayan ku ya kuskure ya tafiya fi na alin wahida a takalmi da takalmi daya da takalmi kafa daya kada ya kuskura ya tafiya da takalmi kafa daya muddin ba kafa ɗaya ce da shi ba liyun ilmu ma jami'an ya sanya su duka duka biyun ya sa su ya tafi au li fi ma jami'a ko kuma ya cire su duka eh yana tafiya sai kalmar shi ɗaya tsinki sai ya cire ɗayan ya rike hannu kuna na da kyau yana tafiya kalmar shi ɗaya tsinki ba wai tsinkakken zai rike hannu ba sai ya cire da tsinkakken da wanda bai tsinke ba sai ya rike hannu ba shi ya cire su duka ba yawwa ko kuma ya sami igiyar kargo ya daure kage ya sanya su duka ko igiyar kaba ko igiyar rama duk sai ya daure wannan shine abin da ake bukata qala rahimahullahu azza wa jalla wa hadathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع قال وحدثني عن مالك كما إمام مالك بن أنس يا كرنت دني ونن عن أبي الزناد دقى أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج دقى أعرج شي ونن غرغوني ga haddasana ga gurgunta ko ga gurgunta ga haddasana so ba wai ya tsaya ne yana ta neman fi sabilillahi ba shi ya zama gurgu ana fatan mun gano wanda ke ko shine araj abdurrahman bin hurmus babban malami ne suka ne wannan isnadi yana cikin manya-manyan isnadi zuwa ga abu huraira malik an abu zinat an al'araj an abu huraira babban isnadi kenan yana cikin manya-manyan asani da ake ji da su ana abu zinad daga abu zinad shine abdullahi bin zakawan an daga malamin abu zinad shine abdurrahman bin an abi huraira daga malamin shine abu huraira abdurrahman bin sakhar al-yamani mutumin kasar yaman ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a shi ya ce idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sa takalmi falyabda da yamin ya fara sa kafar dama wa idan naza'a idan zai cire falyabda da shimal ya fara cire hagu waltakun al-yumna awwalahuma tun'al dama ta kasance ita ce farkon wacce za a sa wa akhiruhu ma kuma ta kasance karshen wacce za a cire mana jirgi in za ka sa takalmi ba za a ci ai da kai yayi ba shi ma sai da kaifiya a zama wani gini da ce ya biye da kai yayi da wani iya tsaye da wani iya zaune da wani da rana da wani da daddare da wani ya ce da masa da wani ya ce da ce ko duk ma dai da kai yayi a ba sai zama haka ba dole akwai kalmi ta takalmi da kake ganin sa abin sawa a kafa hanya an kaga tana fari faribinta ake takalmi ana sunan ya ce idan a haduku an ɗayan ku zai sa takalmi faliyar da abin ne fara sa kafar dama wai za na za in zai cire falyabda bi shimal ya fara cire kafar hagu wal takul yumna awwalahuma tun'an dama ta zama ita ce farkon wacce za a sa wa akhiruhuma tunza ta zama karshen wacce za a cire قال وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأخبار أن رجلا نزعنا عليه فقال لما خلعت لما خلعتنا عليك لعلك تأولت هذه الآية فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ثم قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت على موسى قال مالك رحمه الله لا أدري ما أجابه الرجل فقال كعب كانت من جلد حمار ميت قال وحدثني يا مالك إمام مالك إبان أنس يا تدني ون أن أنهي daga baffansa wance baffa shine wan uba ko kanin uba daga dan uwan baban imam malik me sunan dan uwan baban shi abu suhail bin malik shine abu suhail dan malik da ke nuna mana ashe gidan malik din gida ne na malinta baban shi malami ne kawon baffansa malami ne kowa addasa na ike yi an abihi daga baban suhail shine malik dan shiga kaga malik ne guna anas bin malik an abihi daga baban suhail kakan malik kenan an ka'abil akhbar ka'abil akhbar ne ko ka'abil ahbar eh akhbar ne ko wallahi alam wancan dai kabul ahbar ne wanda yake ya musulunta ne yana cikin tabi'ai kullum da ke ko malami ne masanin ahalul kitabu ne iya sa shi a tafsiri suka ce sai an dandance ta sosai don kauce mai isra'iliyat anna rajulan na za'an alai lalle wani mutum ya cire takalmansa kasan wani wurin da kilomita ɗaya sai a ce mutum ya cire takalmi ina ba ta a ce a cire takalmi a cire takalmi sai wani ya cire takalminsa faƙal sai shi ta abu kabul ahbar ya ce lima na alaik me yasa ka cire takalman ka sa takalman ka mana la'allaka ta'awwalta hadhihi al-aya watakila ka fassara wannan ayan ne yasa ka cire kana da dalili yasa ka cire takalman ka na alaik ka cire takalman ka innaka bil wadi al-muqaddasi kai kana kwari mai tsarki sunan karin kuwa Allah ta'ala yake ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam watakila saboda wannan ayar ce kai ma ka cire takalminka kuna ci da kyau yanzu wanda ya cire takalmi ya yi magana ko bai magana ba bai magana ba sun makara ka abu rajul sannan sai ka abu ya ce ma mutumin a tadari ma kanat na ala musa ko ka san me yake dauke me takalma annan musa yake dauke da shi da aka ce ya cire a ta dari ko ka san ma kanat abin da ya kasance na ala musa abin da takalma na ala takalma biyu an share nunin na lil idafa takalman annan musa biyu ko ka san me suke dauke da shi da aka ce ya cire قال مالك رحمه الله سيما مالك ابن انس يجي la adari ma a jabahu rajul ban san da me mutumin ya amsa ba da aka mai tambayar a gaga zai ba da amsa imam malik zauna masa ce ni ban san da me ba da amsa ba la ilaha illallah kai ka manta a tambaye ka baka sani ba sai ka ce baka sani ba ba fada a ciki ko kuma a'a ke dinga kama kami sai ka bayar wai kana ganin kamar kai a tambaye ka ka ce baka sani ba sai ka ji yana cewa ya karanta a ya amanta a kai ba baka sani ba kawai ka huta ka hutar imam malik ibana na sai ce ni ba san da me shi mutumin ya da amsa ba fa qala ka'ab sai ka'ab ahbar ya ce kana ta min jildi himarin mayyit ai ta kalmar sun kasance ne min jildi himarin na fatar jaki ne mai yi jakin da ya mushe takalman na nan musa sun kasance ne na mushen fatar jaki shi yasa da ya zo kwarin sai aka ce cire su ta yadda watakila inda na fatar ragon layanifa misali muke fa Eh, kaga karshen tsarki ginin ba ce fata ce tara kwallayya kaga da ba ce ya cire ba abin da ya shafi takalmi mutane suna tsanantawa ka shi kura ta waye waye waye mai yi zafi a ciki abin da ake bukata shine takalmin ya zama mai tsafta kullum da ke ko idan kai kana ganin ko ina takalmi ana shiga da shi shi ila ba kowane yake shiga da nashi ba in ya zo ya samu wurin da yake da najasa sai ya duba ya ga ta ina zai bi ba wai dan tsaftace takalmi ba a dan mai tsaftace kanshi ka san wani ana tafiya yana zuba yana ta ba da labari sai ya fada cikin kwata ma bai sani ba duk bai tsaya da gaba da labari ba kullum da kyau ko so dan mutum ya shigo masallaci da takalmi ba ido za ka mai ba mai yasa ita takalmin da tsawata ba shikenan ba ina ba ta fahimci wannan da kyau ruwa wani a ake da su an yi sallah da takalmi An wasu salama ya yi sallah da takalma ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to amma ba sunna ce kuma ka ce za zaka sallah da takalmi ko wani ya tafi da awa yana zuwa sai yi musu sallah da takalmi wai yana son ya nuna musu cewar ya halatta ya sallah da takalmi sai zai kama ihu ya shiga masallaci da takalmi hawa malam hawa Ka kaga akwai fiqhul akwai akwai ibadat ita kanta da'awar tana da nata fikihu wai wai zai karantar da su ne a aikace cewar ana sallar takalmi kawai sai suka kama ihu ya shiga masallacin takalmi wata kenan ba da sun kashi ba ko da sun kafirtar da shi me zai faɗa masa sai yadda ka ce menene gani nuna ka ba haka ake yi ba tsoraka eh? al'amuran sai a hankali wallahi sai ka rasa kan waɗannan abubuwa wai yana ganin suna ce ya karanto hadisi kawai yana zuwa ya shiga cikin masallacin mutane na san ko yanzu ko mutum ya zo ba za ka damu ba ai ko kai baki baka san ba amma ka samu mutane jahilai ba su iya fatiha ba su yau wai za ka karanta da su ne kace sai ga yanzu wannan abin da ka yi me ya kara ma addini ya kara musu nesa da sunna ne ko kusa da sunna nesa dama an riga an shimfiɗa musu an ce ku lura da su idan sun zo ba sa salatin annabi kun lura da ko idan sun zo ku lura ba su salata annabi wani ba su salata fati ne amma da aka tashi gaya musu ba za a ce musu ba su salata fati ba sai aka ce musu ba a salata annabi alalun su ba cewa suke yi ai salata annabi ba ta suke a salata fati sai a ce kun ga ba su salata annabi ba salla a kan lokaci ko sa ba salla a kan lokaci wai mai suke sallah wanda shi ne fata harifi fa ba shi da kyau an gama lissafin wasu kai kana zuwa kai sai kashi gara da takalmi masallaci shi dama ba mun gaya muku ba ai mun yi shiru ne don karkuce kaza karkuce kaza ba haka ake rayuwa ba inda a ce duk abin da ka gane kai ga gaman manta duk yadda aka kai kai ma ba rana ɗaya ka gane sunan nan ba sai da ake magana kake ganin anya haka ne anya kuwa ka zalika kuntu min qabl fa manna Allahu alaikum ba ta bayyana eh <laughs> a lokacin shi ba ta'allum da aka mana ɗalibi ya fahimci me ake nufi da da'awa me ake nufi da da'awa ya kuma fikihun ta yake قال babu ma جاء في لبس babin da ya zo mana bayanin ya ake sa tufafi kasan akwai lokacin sanyi akwai lokacin zafi akwai lokacin da za a ga wani ya tuku wani kan shi gaba daya kullum da kyau ya sanya ya sa hannayen shi a cikin rigarsa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sauran bayani dai kan abin da ya shafi sa tufafi ala babu ma ja في لبس Siyam. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وأن يحتفي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على عاد شقيه قال رحمه الله وحدثني عن مالك imam malik ibn anas ya karanta da wannan an abu zinad daga abu zinad wa kenan abdullahi ibn zakawan an an al-a'raj daga al-a'raj wa kenan abdurrahman bin hurmus an abi huraira daga abu hurera wakina kenan abdurrahman bin sakharin ad-dawsi al-yamani an qala abdurrahman abu hurera yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-limsatai annab tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana sanya sutura kala biyu ba kalar sutura ba ya hana abin nan a sa sutura a yanayi iri guda biyu ya hana a sa sutura a yanayi iri guda biyu wa an bai ya hana kasuwanci yanayi iri guda biyu kasuwanci yanayi biyu na farko sai ifara yin bayanin kasuwanci din shine allafu wa nashru ghairu murattab saboda aiki in ka lura libsa ta yi aka kawo sai aka kawo bai a ta yi to inda za a inda allafu wa nashru ne murattabai sai a fara bayani akan libsa ta yi sannan a kawo bai a ta yi amma yanzu sai aka fara da na ƙarshe sannan kuma aka koma a yi bayanin na farko wannan ana karanta shi ne a fannin balaga amma ba alwadiha ba ku shi albalagatul wadiha ko na shi ya rike alaihi sallam ya hana sanya sanya sutura a yanayi iri guda biyu da kuma kasuwanci yanayi iri guda biyu yanzu za ka so ka ji kowanne ko ba ka yake ba sai rasul mai fara bayanin nau'ukan kasuwancin kuma nau'ukan kasuwancin shine na biyu da aka faɗa amma wurin bayani sai zama shine na farko sai zama allaf wa nashr wa ghayr murattab inda an fara yin na farko sai zama allaf wa nashr al murattab an al mulamasati ana sallam ya hana ciniki in ka taba ka saya kullura in ka taba ka saya ya ga kwastoma ne zo zai sai wannan sai ce a ɗauko mai wannan sai ce da sharɗin in ka taba ka saya ko na sako da shi ka saya an hana wannan cinikin ka ɗauko mashi shi ya duba in yi mashi ya tsayan bi mai bai ce kamar ka ɗauko ni eh kashe me ban gani ba ba a ɗan kasuwa yana da haƙuri in gyama zai yana haƙuri wurin sallah ne babu haƙuri zai ce ba karfe ɗaya da minti biyu aka ce ba ai ga shi ya yi ina limai yake wani wuce ka ba sallah wani sallah ne ba haƙuri ba zai iya ƙara wa Limamin minti goma ba amma kwastoma ya zo ya tafi ya kira shi ya ce tukkan su wannan in kaji dai haka ake sayarwa ba sai ya bashi shi ba tunda haka ake sayarwa sai ya sake kira shi ya ce mai zan rage maka kullum rage ko ya ce to ba wannan ba wanne kake so sai ya je shagon ɗan uwan shi ya ɗauko mishi tunda duk sha shagon shi ba a son shi kaga duk wannan iya wannan haƙurin. amma hakurin jiran liman shine ba za wannan ba za ce wani mu ce gaba sallah. Allah ya sauki wa ahil munabaza ana salama ya hada cinikin munabaza jifawa mutum zai sai fili a ci to za a jefa inda tsakuwa ta fada nan ne iya filinka kun gane wannan da ke ko mun samu nau'ukan ciniki guda nawa biyu yanzu sai nau'ukan sa sutura guda nawa biyu nau'in sa sutura shine wa in ya tafiyar rajul fi thawbin wahidin shine mutum ya lallaba a tufafi guda laysa ala farjihi minhu shay babu wani ba al'aurarsa mutum ya sa misali mutum ya sa doguwar riga bai sa pant ba a zahiri ta rufe rigar da ya sa ta rufe ma al'aura ko ta rufe mai ba ta rufe amma a baɗi nifa ba ta rufe ba dan yana tafiya za ka dinga ganin gaban shi ina motsawa kun lura da magana sosai za ga mutum ya sa doguwar riga ko jallabiya ya ga ta kawo mai haƙasa amma bai sa komai a gaban shi ba ko ya sa doguwar riga kano state haka doguwa amma bai sa komai a al'awar shi ba wannan a ya hana a zahiri za ka ce to ai ta wuce gwiwa to amma a baɗi za ga gabar shi yana motsawa anasalam ya hana wannan ɗaya kenan wa ya shi tamilar rajul bi wahidi ko kuma mutum ya lulluɓa a tufafi guda ala'ad shi kai a gefen abin da a gefen a tsagin jikinsa mutum ya wata irin shiga ta tsagi guda hannayen shi duka duk suna cikin rigar ya lulluɓa kansa duka watakila abin da kake gani ko shi ne iya idansa hatta bakin shi duka ya lullube ya rufe ya sa hannun shi yana ciki watakila ko saboda sanyi watakila ko saboda mugun hali saboda kada a gan shi kwata-kwata kaga idan saboda sanyi ne wani abun gudu zai faru ko abin da zai motsa hannun shi ya riga ya da hannun kafin ya kokarin cikukuwa ya fito da hannun shi an riga an hallaka shi الله يسوكي قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها في من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها الحلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة أطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكسها عمر أخا له مشركا بمكة كركم أنت منا بابي من سنة تفافي قال وحدثني عن مالك إمام مالك إبان أنس يا كرنت الدنيا وانا أن نافع دغ نافع مولى بن عمر an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna umar bin khattab lalle umar dan khattab ra'a hullatan siyara ya ga wani shiri idan aka ce hulla shine cikakken shiri da ake yin sa set guda kamar mu a nan ka ce set ne gaba ɗaya da hula da riga da wando da takalma da agogo set guda ga su a cikin jaka aka fito da su kullum da ke ko to irin wannan to su kuma kwarjalle ne mayafin ƙasa ne da mayafin sama iri ɗaya a tsari guda da aka yi su shi ne hulla cikakken shiga kenan in ga an ce hulla amma idan ya zama na ya sa bai sa hula ba bai zama hulla ba ko kuma ya sa riga da wando daban kuma sutura ce ta wadda ake sanya su bai daya siyara waɗanda aka yi su da alhariri da alharir to babu inda babil masjid ana sayarwa a kofar masallaci kasan da maza ga an ka kawo kayayyaki idan lokacin sallah ya kusa sallah a zahar ko la'asar sai ga an ka kawo da zara an yi da sallah tunda masallaci yana tare jama'a sai ga mutane a gefe suna sai da jallabiyoyi ne suna sai da kaza suna sai da kaza kuma ku gani irin wannan tubawu inda babin masjid ana saiwa a kofar masallaci ba a cikin masallaci ba sai umar فقال سي عمر بن الخطاب يجي يا رسول الله يا مايكي الله لو اشتريت ina ma ka كاسي wannan shigar wannan kayan da ake sai da su bai daya falla bista yawmal juma'a ka dinga sanya su ranar juma'a walil wafdi kuma ka dinga sanya su wurin baki idza qadimu alak idan suka zo wurin ka ashe kayan na musamman ne kwana ji da ke ko kayan na musamman ne yi za mu da aka ce a rasulallah ina ma ka sai waɗannan ka dinga sanya su ranar juma'a kuma ka dinga sanya su ko ka dinga sanya su lokacin da kai baki kai baki ka shiga gida sai ka fito da su ka zo ka tare baki ashe yana bukatar ranar juma'a mutum ya sanya kayayyaki masu kyau wanka gugu wagu haka kuma in yi baki kada ka bako kuma ka fito gaje gaje ce a wannan kuma shine musu Allah salamatu wa lafiya faƙari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallam ya ce inna ma su hadhihi abun sani kawai wanda yake sa waɗannan shine man la khalaqa lahu fil akhirah shine wanda ba shi da wani rabu kwata kwata a lahira shi yake sa su tun a duniya saboda me alhari ne ne alhari ne haramun ne mutum ya sashe shi sai ce mutum baya sa wannan na ba ta bai jo kenan mutum ba zai kafa hujja da wannan bai ce ai manzo Allah baya bai sai kayan ado ba a'a saboda tubafi ne na alhariri duk adanka ba za ka sa tubafi na alhariri ba kuma haka ana sallam bai mai magana ba dan me ya ware ranar juma'a kadai da kuma zuwan baki kenan dan ka tanaji wasu kaya da zaka sa ranar juma'a ko da zaka dinga taron baki da su ko da zaka je taro da su duk wannan babu abin amma ka je taro ana cewa da direban ka bismillah kai kuma ana dan kakkare ka ana ganin kamar kai ne odilin direba din ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من همحلل sannan wani lokaci kuma sai aka samu irin waɗannan kayayyakin an kawo su daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo su fa'ata Umar bin Khattab min hulla sai ya bai wa Umar ibn Khattab irin wannan kayan ya saya ya shi kyauta shi abin nan tsibi guda tsari guda ya saya ya shi ina son ga gane da zaran kaji an ce hulla shine cikakken kaya iri guda za ga su hata yanzu ana sai da su irin waɗanda suke shigowa daga Zaria ko waɗanda za ga wasu ana shigo da su ma na sarakuna ne akwai wani sayar guda da na gani dubu tamanin ake sai da shi eh akwai na ɗari da ashirin akwai na ɗari da kamar ya ɗari da ashirin na ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin aha da mai dimi sai kusa sa da takalman su kullum da ko yace akwai wani gani dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da hamsin za ga riga ce akwai tana da hula a baya sannan kuma tana da hulata tana da takalma tana da yar ciki tana da kaza an mata aiki a gaba an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ce ya halatta mutum ya dinga saya yana samun ba'an bazaranci ba ne ya dangara ga waye ya saya shi alamun bazaranci na mai ta mana al'amari ne nisbi al'amari ne ya za mu ce waye ya yi kun gane wani da kamar na sha buga muku misali da waya mutumin da a rana bai wuce a kira shi sau uku ba in an kira shi sau da yawa shi ne a kira shi sau biyar a waya shi ne an kira shi a rana ba a kira shi kamar kowace rana ba sai je sai waya dubu goma sha uku ya nan bazaranci ko bai ba ya nan ko je sai waya da za a sa mata layi hudu ko layu wani ya halin gwazaranci tsara ka shi halin gwazaranci al'amari ne nisbi kullum da ke ko amma shi ya ga kudin da fa da yawa har ɗari da goma sha fata umar bin khattab min al-hulla sai an sallame bin umar bin khattab daya daga cikin su da aka kawo fa qala umar shi umar shi ya rasulullahi ya maki Allah aka sauta ni ha ya maki Allah ka bani su an sa wa kada kulta fi hullati utarid alhalin kuma ga abin da ka faɗa a kaya da aka kawo na utarid ma kulta ga irin abin da ka faɗa ka faɗi kaza ka faɗi kaza ka ce inna ma yalbisu hati man la khalaqa lahu fil akhirah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace lam aksukaha li talbasaha ba wai na baka su bane dan kasa na baka ne na baka daban na baka dan kasa daban da aka ce ba kyau a sanya alhariri ai ba a ce ba kyau sayar da shi ba eh kuna jira da kyau ko ba a ce ba kyau kuma sayar da shi ba da umar ya karba faka saha umaru akan lahu mushrikan sai umar dan ka ya ba ya bai wani dan uwan shi da suka da uwa ɗaya da shi ya ba shi kayan ya je ya samu shirki ne arni ne bi makka yana makka eh <laughs> kun bai ciki sar da kyau da aka ba umar aka ce an bashi ne ba an bashi ne don kada ya sa ba shi karya shi ne ba za shi eh, naman karya shi ne ba za a ba mutum in ka mutum nama kaya ka bashi ne don ya ciko yau ba ka mutum kare ko alade ka da ya bashi sutura sai ce ai ba ya bashi ne don ya sa ba kenan zai iya sayarwa da ka sai ba wani dan uwan shi mushriki arni kawai ya bin alaikum ce idan mutum ya baka tufafi ya zama wajibi ka sa bai zama wajibi ka sa ba amma dai ya halatta ka karba ya halatta lura da kuma ya halatta kyautar tufafi kuma ya halatta ka karba an bai ma manzo Allah sallama dabba ta ambataniya yana cin kitabu sala ana sallallahu eh, sifatu sala ana sallama yasa sai ga tana da rudi rudi sai ga kamar tana jan hankalinsa sai ya maiwa Abu Jahm ita sai ya ce canza mushi wata nuna mai wata kwana ji da ke ya halatta ba ka ba mutum kyautar tufafi ya halatta kuma ya karba amma wajibi ne isa ba wajibi ba ne isa kulwar da lafazin wajibi da nake da aka amfani da shi قال وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه قال قال انس بن مالك رضي الله عنه رايت عمر بن الخطاب وهو يومئذ امير المدينه وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضهما فوق بعض وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله لك إسحاق بن عبد الله من أبي طلحة عبد الله بن أبو طلحة أنه قال يجي قال أنس بن مالك أنس بن مالك يجي رأيت عمر بن الخطاب ناقة عمر بن الخطاب أول أمير المؤمنين كنا وهو يومئذ أمير المدينة a lokacin umar dan khattab ne amirin mu'mini da qad bai na katifai a lokacin ya yi an samu roɗi an samu gurbi a gefen rigarsa ta sama ta daidai allon kafaɗarsa birokayin salaf abin nan ɗinki guda uku ya ɗinke nan ya ɗinke nan ya ɗinke nan shi ne a huji huji guda uku labba da ba da hafa ya ɗinke sashi ya ɗinɗinki ya ɗinɗinki ya ɗinɗinki me wanda yake nunawa eh faci ya halatta mutum ya sanya ma rigar shi faci in rigar shi wurin ta in rigar shi ta yagi ba zai je ya ajiye ta bane kai lafiya ai ta yagi kullun rike kullun rike ko sai a dinki mun bada jiya Aisha radiyallahu anha wani ya ganta tana dinkin riga ta sai ya ce a hadda ke ma kina dinki riga sai ce to ba sai da ta ce ba da tsoho ake sabo ba a sai da tsoho ake sabo to da aka mutum ya ɗanke riga ya goge wurin guga ya yi a hankali idan da kake ganin ƙwararru a guga ba wai daga ɗaukar dutse suke ɗorawa kan kaya ba akwai tsumma da ke gefe da ya sun ɗora kai sun goga sun ga wani ne dan kar ka zo ka ɗora ma riga kana ɗora maka ga ya ɗauki iyana Allah ta'ala ya sanya mana albarka ya sanya ma albarka darasin mu na gaba shine kitabu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu